ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما وصانا الله بذلك في محكم تنزيله ويذكر نفسي وإياكم بآية في كتاب الله هي أعظم آية أنزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم آية في كتاب الله لأنها تحدثت عن الله وما أدراك ما الله تحدثت عن الله بصفاته العلى وأسمائه الحسنى وهي, وهي آية الكرسي هذه الآية ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه عنه أبو ذر الغفاري أن أعظم آية أن أعظم آية في كتاب الله آية الكرسي سميت بهذه الآية سميت سميت هذه الآية بهذا الاسم لتضمنها ذكر خلق من خلق الله وهو من أعظم مخلوقات الله وهو الكرسي الذي وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن ما السماوات السبع ما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض الفلاء فسميت بهذا الاسم وليس فيها إلا أسماء الله تعالى وصفاته ومن أجل ذلك اتصفت بأنها أعظم آية في القرآن روى أبي بن الكعب وروى أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله أي آية أنزلت في القرآن أفضل وفي رواية أعظم قال الله ورسوله أعلم فكررها عليه الصلاة والسلام على أبي فقال أبي آية الكرسي فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال ليهلك العلم يا أبا, منذر يا أبا المنذر فثبته على ما ذكر وهذه الآية من قرأها دبر كل صلاة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت وهي آية إذا ذكرها وقد آوى إلى فراشه لم يقربه الشيطان ولا يزال له من الله حافظ حتى يصبح فإن الشيطان يفر منها ويخرق منها لأن ليس فيها إلا الحق ليس فيها إلا الحق والقرآن كله حق إلا أن هذه الآية تضمنت ثلث القرآن وهو صفة الله تعالى فإن القرآن وصف لله وذكر لأحكامه والقصص فثلث القرآن صفات الله عز وجل وليس في هذه الآية شيء إلا صفات الله تعالى إلا صفات الله تعالى وأسماؤه تقدست أسماؤه قال الله عز وجل في هذه الآية الكريمة الله لا إله إلا هو الحي القيوم مدح نفسه بالتوحيد وهو أصدق ما يقول قائل الله لا إله إلا هو فهذه أصدق كلمة وهذه أصدق قضية وهي أعظمها بها قامت السماوات والأرض فهي كلمة الله التي لو وزنت على كل ما سواها لرجحت فهذا أصدق ما يقوله قائل أن يقول الله لا إله إلا هو ثم وصف نفسه جل وعلا بأنه الحي القيوم فهذان اسمان من أسماء الله تعالى تضمن, تضمن صفاته جل وعلا بالتضمن واللزوم والمطابقة وهو الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون وكل ما سوى الله يموت إلا الله عز وجل إن الله تعالى عند نفخ عند نفخ عند النفخ في الصور يموت كل من في السماوات والأرض إلا حملة العرش فيقول الله عز وجل ليموت حملة العرش فيموت ثم يسأل من بقي فيقال له جبريل فيقول الله عز وجل ليموت جبريل فيموت جبريل ثم يقول الله عز وجل من بقي فيقول إسرافيل صاحب الحوت الذي ينفق في الصور فيقول ليموت إسرافيل فيموت فلا يبقى أحد إلا الله ثم ينادي جل وعلا أين ملوك الأرض أين الجبابرة أين الفراعنة ولا يجيبه أحد ثم يقول لمن الملك اليوم فلا يجيبه أحد ثم يجيب عن نفسه جل وعلا لله الواحد القهار خلق الخلق ثم أبناهم ولم يبق الباقي إلا هو جل وعلا فهو الحي الذي لا يموت ثم هو القيوم الذي يقوم بنفسه ويقوم به غيره فلا شيء ولا أحد يقوم بنفسه إلا بقيومية الله جل وعلا وهو القيوم الذي إذا لولاه ما قام شيء ما ما قام شيء وما كان شيء مما مما هو كائن لا تأخذه سنة ولا نوم لا تأخذه سنة وهو مقدمات النوم ولا نوم أي بلها النوم فإذا كان من إذا إذا نفى عن نفسه عن نفسه السنة فمن باب أولى أن ينتفي عنه النوم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو موسى الأشعري قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات قال إن الله عز وجل لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يضع القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار ويرفع إليه عمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأهرقت شبهات وجهه ما انتهى إليه, من انتهى, ما انتهى إليه بصره من خلقه رواه مسلم إن الله هو الحي الذي لا يموت ولا, ي... ولا تأخذه سنة ولا نوم فإن هذا صفة النقص والله جل, جل وعلا منزه عن كل نقص متصف بجميع كمالات متصف بجميع صفات الكمال ثم قال يعلم ما في السماوات وما في الأرض يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعلم ما بين أيديهم مما سلف من حياتهم وما خلفهم وما يستقبلونه من الأمور التي لا يعلمها إلا هو ولا يحيطون بشيء له ما في لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض كل ما في السماوات والأرض لله ملكا وخلقا وتصرفا هو الذي يتصرف فيه, فيه كيف يشاء له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه من هو الذي يزعم أنه يشفع عند الله إلا بإذنه والأنبياء الذين هم أقرب العباد إلى الله وقاموا بأمر الله ولم يعصوا أمر الله عندما يتوجهون إليه الناس طلبا للشفاعة من رب العزة والجلال يعتذرون ويقولون إن ربي غضب غضبا لم يغضبه قبل هذا اليوم ولا يغضبه بعده عليكم بفلان حتى ينتهي الأمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول أنا لها أنا لها فيشفع لعباد الله ويشفع فمن الذي يستطيع أن يشفع للناس عند الله تعالى بدون إذنه فقال جل وعلا من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه فالشفاعة ثابتة وهي بإذن الله وبمرضاة الله ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون كل, ما كل من أكرمه الله تعالى من الخلق من الملائكة والأنبياء والصالحين لا يشفعون لأحد إلا بإذن الله يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم علم الله جل وعلا محيط بجميع أعمال العباد محيط بما هو كائن وما كان وما لم يكن وما لم يكن وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون يعلم ما في السماوات وما في الأرض ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء والخلق كلهم لا يحيطون بشيء من علم الله إلا بما شاءه الله إلا بما شاءه رب العزة والجلال وسع كرسيه السماوات والأرض هذا الخلق من خلق الله الذي هو الكرسي وسع ما السماوات والأرض فهو أوسع من السماوات والأرض وليس الكرسي بأعظم خلق الله وهناك عرش الرحمن فهناك عرش الرحمن وهو أعظم من الكرسي والله جل وعلا فوق والله جل وعلا فوق عرشه كما وصف نفسه الرحمن على العرش استوى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما لا يعجزه حفظ السماوات والأرض إن الله على كل شيء قدير على سعة ما في السماوات والأرض فلا يعجزه ولا يؤوده حفظهما وهو العلي وهو العلي في صفاته وهو العلي في قهره على عباده وهو في العلو جل وعلا كما قال جل وعلا الرحمن على الأرش استوى وهو العلي العظيم وهو العظيم أعظم من كل شيء هل, هل من هل من عظم إلا عظم الله جل وعلا فليس ثمة عظيم إلا الله فإذا رأيت وتفكرت أيها العبد المسلم في مخلوقات الله جل وعلا وعظمها ثم رأيت أن هذه كلها من مخلوقات الله على عظمها وكبرها فما بالك بالله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال أتدري ما الله نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا بنور الإيمان بالله جل وعلا وأن يجعلنا من أهل توحيد الله جل وعلا أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ɗan'uwa musulmi mu ji tsoron Allah jalla wa'ala kamar yadda Allah ya umarce mu da jin tsoronsa kuma ya mana wasiya da jin tsoronsa wanda duk ya samu tsoron Allah ya samu kyakkyawan guduri kan tafiyar da labudda ya zuwa labudda sai ya cimma manufar da Allah ya sanya masa a yau ina tunatar da kaina kuma ina tunatar da 'yan uwana masallata a wannan masallaci a wannan ibada ta juma'a a kan aya ta alkur'ani wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ta ya sifanta ta da cewa ita ce mafi girman ayoyin ita ce aya mafi girma a cikin alkur'ani kuma yadda ya zo a hadisin abizar haka zalika manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi ubayi ibn ta'ab ya ce wata aya ce a cikin alkur'ani ta fi falala a wace riwayar ta fi girma sai ce Allah da sa su suka fi sani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya sake maimaita tambayar ubayi ya fahimci cewar tambaya yake so domin ya fitar da iliminsa sai ubai ibn ta ya ce ayatul kursi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya da kirjinsa saboda farin ciki da wannan amsa da ya bayar yace ilimi ya zamanto abin dadi a gare ka ya abul mundir wannan ya tabbatar da cewar wannan aya ita ce aya da tafi kowace girma a cikin alkur'ani ita ce ayatul kursi an sanya mata suna da wannan an sanya mata suna da wannan suna ayatul kursi saboda a cikinta ambatan al-kursi ya zo shi ko al-kursi halitta ce daga cikin halittun Allah wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace sammai ɗayan su idan aka kwatanta su da al-kursi ba su kuce wato ƙawanya ba da aka jefa ta a katan fili wanda babu komai a cikinsa wato wato abin yafi fi ƙarfin ka ce ya nuka alkursiyu ya nuka sammai sau adadi kaza wannan ya isa ya sanar da mu girman wannan halitta to Allah ya sifanta ya ambaci wannan halitta ta alkursiyu a cikin wannan aya shi yasa aka kira ta ayatul kursi aya ce wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wanda duk yake karanta ta bayan kowace sallar farilla ba abin da zai hana shi shiga aljanna illa mutuwa wato daga ya mutu wannan dawwamarsa akan karatun wannan aya za ta shiga wato za ta zamanto shi ta ce sila ta shigarsa aljanna da izinin Allah kuma ya zo a cikin hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar cewa wanda duk ya karanta wannan ayar da daddare to shaidan ba zai kusance shi ba kuma ba zai gushe ba yana da makiyayi makiyayi wanda zai tsare shi daga dukkan daga dukkan shaidani har gari ya waye wannan aya babu abin da ta kunsa illa bayanin sifofin Allah azza wa jal da sunayensa masu kyawu da waɗannan da sifofi nasa maɗaukaka babu abin da ta kunsa na hukunci ko na wani labari ko wani bayani don da sifofin Allah jalla wa'ala to menene abin da babu abin da ya fi girma irin sifofin Allah da sunayensa kamar yadda babu abin da ya fi girma irin Allah jalla wa'ala babu abin da ya fita kunsa illa wannan bayani don haka ta zamanto aya da ta kowace girma kamar yadda kul ahad ta zamanto ayar surar da ta zamanto ita kadai a kashin kanta ita ce kashi uku na kashi ɗaya cikin uku na alkur'ani domin babu abin da ta ƙusa illa bayanin sifofin Allah jalla wa Allah ya ce Allahu la ilaha illa Allah shine wanda babu abin bautawa da gaskiya sai shi ayat ta buɗe da wannan kalma wadda take kalmar da tafi komai gaskiya kalmar da tafi komai tabbas kalmar da tafi komai hakika kalmar da duk wanda ya fade ta yayi gaskiya da babu ƙarya a cikin ta babu gaskiya kamar gaskiyar da wannan kalma ta kusa cewa Allah shine wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi ko akwai wani abun bautawa da gaskiya ba Allah ba akwai kamar Allah akwai daidai da Allah akwai wanda ya aiki irin na Allah akwai wanda ya cancanci a yi masa abin da ake ma Allah babu don haka wannan ita ce yabo shi ne yabo wanda babu kamarsa duk wanda ya yaba Allah da cewa Allahu la ilaha illahuwa ya isa matuka wajen yaban Allah ya isa matuka wajen kirari ga Allah domin ya faɗi magana wadda take ta daidai magana ta gaskiya maganar da ita ce sa halittar sammai da ƙasa suka tsaya sannan ya sifanta kansa da cewa shine alhayyul qayyum waɗannan sunaye ne da sakunci sifofi maɗaukata na Allah Allah shine rayayye babu rayayye na hakika in ba Allah ba domin shine kaɗai wanda yake albaqi wanda yake da albaka umewan wanzuwa bayan halittar halakar komai shine wanda yake saman mai, kamun wani abu ya samu shine ne wanda babu wani abu gabaninsa shine ne al'afiru na ƙarshe wanda babu wani abu bayansa shine wanda yake zai umarni a hura a cikin ƙaho sai duk wanda ke cikin sama da wanda ke cikin ƙasa ya mutu sannan babu waɗanda za su saura sai masu ɗauke da al'arshi saboda al'arshi yana saman sammai da ƙasa baki ɗaya wanda suke ɗauke da shi su ne za su saura sai Allah ta'ala ya ce su ma masu ɗauke da al'arshi su mutu su ma su mutu sannan a ce waye saura sannan a ce jibrilu sannan Allah ta'ala ya ce jibrilu ya mutu jibrilu ma ya mutu sannan a ce sauran sai a ce saura israfil mai busawa a cikin kaho kowa ya mutu Allah ya ce israfilu shi ma ya mutu israfilu ya mutu sannan Allah ya ce saurawa ba wanda zai amsa masa sai ya ce ina sarakunan ƙasa ina jabberawa ina fir'aunoni ina waɗanda suke mulki a bayan ƙasa mulki a yau nawa ne ne ba wanda zai amsa ma Allah sai Allah jalla wa'ala ya amsa ma kansa da kansa ya ce mulki na Allah ne alwahidul qahhar wannan tabbas mai afuwa ne kuma wannan ya tabbatar mana cewa babu rayayye hakikatan sai Allah kuma shine alƙayyu wato wanda yake tsaye da kansa kuma yake tsaye da komai babu wani abu da ka gani da yake tsaye da kansa in ba da tsayuwar Allah ba babu abin da yake a tsaye in ba Allah wanda yake tsaye da kansa sai Allah kuma duk abin da ka gani sama da kake gani tsayuwarta da Allah ne doron ƙasa da ta tabbata inda ta tabbata da ikon Allah ne da izininsa da al'amarinsa mutum da kake numfashi kake tafiya kake da abin da kake na rayuwa da Allah kake tsaye da Allah zai zara wannan kayyumiyar shi kenan babu kai saboda haka shine alqayyum waɗannan sunaye sun ƙunshi dukkan kofin Allah Allah shi ne alhayyun qayyum shi ya sa aka ce wannan Allahu la ilaha illahu alhayyul Shi ne sunan Allah mafi girma wanda idan an kira shi da shi yake amsawa kuma an an roƙe shi da shi yake bayarwa kamar yadda ya zo a hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yace lata ta'khudhuhu sinatun wala nawm gangadi baya rikonsa ballantana bacci gangadi ne so mun taɓa bacci to gangadi baya kama shi jalla wa'ala ballantana bacci inda zai yi gangadi zai zamanto yana da bukatuwa shi ku Allah shine wanda yake ba shi da bukatuwar komai shine alqayyum ta yaya za a yi wanda yake shine tsaye da komai ya zama to gaggadi ya same shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a wani hadisi da Abu Musa al-Ash'ari ya ruwaito a cikin sahih Muslim yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya mana ba da kalmomi guda biyar yace inna Allah la yanam Allah baya bacci wala yanbaghi lahu an yanam baya cancanta ga Allah ya bacci يخفض يخفض يخفض يخفض القسط ويرفعه shine tawaye mizani kuma ya ɗaukaka shi wato shine yake saukar da duk wani abu da gwargwadonsa da arziki da ruwan sama da soyayya da rahama da azaba da komai shine yake saukar da shi da yadda ya so jalla wa'ala ana ɗaukaka aikin dare zuwa gare shi kafin aikin rana a ɗaukaka aikin rana zuwa gare shi kafin aikin dare don ya nuna izarsa da isarsa ya tare da cewar duk abinda da bayi suke ya sani amma saboda girman mulkinsa abin da duk bawa ya aikata sai ya sanya mala'iku su kiyaye komai da komai sannan su ɗaukaka zuwa gare shi ya zuwa gare shi ake ɗaukaka ayyuka ilaihi ya tsadar kalmi tsayi amalu salihu ya fa'o kyakkyawar zance ya zuwa ga Allah ake ɗaukaka ta da kuma kyakkyawan aiki yana ɗaukaka shi zuwa gare su jalla wa'ala mala'iku ne waɗanda suke aikin su nan suna aikin bayarwa suna aikin karɓa-karɓa na dare su ɗaukaka aikin dare sannan su zo su karɓa ma na rana na rana su hau su tafi su kai aikin rana sannan su sake dawowa su karɓa daga na dare na rana su karɓa daga na dare na dare su ba su haka nan ake a kulla ne aiki kenan Allah ya halice su kamar yadda Allah ya sanya zuciya take bugawa da izinin Allah har rayuwa ta ɗauke, haka nan waɗannan bayi na Allah suke wannan aiki domin nuna izzar Allah da ƙudurarsa da girman mulkinsa hijabinsa haske ne da za a yaye hijabinsa hasken fuskar Allah hasken zatinsa wato da ya ƙona duk abin da ganinsa ya tuku zuwa gare shi saboda tsananin karfin hasken Allah jalla wa'ala wanda wannan haske wato wanda yake hijabi ne na fuskar Allah hijabi ne na zatin Allah jalla wa'ala Allah shi ne kaɗai ya san yadda halittarsa take amma daga cikin sifofinsa sifarsa shi akwai sifarsa nur. kamar yadda ya ce Allahu nuru samawati wal ard Allah shi ne hasken sammai kuma shi ne hasken ƙasa la ta'khudhuhu sinatun wala nawm lahu ma fi samawati wa ma fil da ke cikin samai da abun da ke cikin ƙasa na ne shi kadai na sani shi kadai a halitta da mallaka da tasarrufi shine ya halicci duk abin da ka gani a cikin sama da ƙasa shine yake tasarrufi a cikin sa shine mamallakin sa duk abin da yayi a ciki yayi a cikin mulkin sa ne ba wanda zai tambaye shi akan me yasa yayi abu a cikin mulkin sa la yusalu amma yasalu wa hum yusalun ba a tambayarsa kan abin da ya aikata amma su za a tambaye su wane ne zai tambayi Allah me yasa kai abu kaza me yasa ka azurta wani me yasa ka talauta wani me yasa ka bama wani mulki me yasa ka hana wani mulki me yasa ka bama wani lafiya baka bama wani lafiya ba ba wanda ya isa ya tambaye shi ka tambaye shi ba za ka samu Allah ba ba za ka samu amsa ba sannan kuma ka je Allah maɗaukakin sarki ya maka hukuba akan muzanta ladabi da kai ga Allah saboda shi Allah shi ne wanda ba a tambayarsa mu ko mu ne za mu shirin amsa tambaya domin dole sai mun amsa ne kaɗai wanda ne zai tilasta mana mu amsa tambayar mu shi ko babu wanda zai tilasta masa manzal sannan yace manzal ladhi yashfa'u indahu illa bi idni wane ne wannan wanda zai yi ceto a wajensa ba tare da izininsa ba ana ceto a wajen Allah ana neman alfarma a wajen Allah amma babu tilas ga Allah babu wanda zai yi ceto sai wanda Allah ya ba shi izini kuma wanda Allah ya yarda da shi ba za ka ce kai ka kai ba za ka yi ceto ga wanda ka ga dama a wajen Allah sai dai idan Allah ya yi ya so ya yi alfarma ga wani halitta daga cikin ga wani bawa daga cikin bayinsa sai ya ba mu wani bawa daga cikin bayin izini kan yi masa ceto kan cewar ya Allah a tsirar da wani daga azaba ya Allah a shigar da wani aljanna sai Allah ya girma wannan bawa da ya ba shi ceto kuma ya yi luɗufi da arziki ga wannan wanda ya yadda a cece shi ɗin saboda haka ba wanda ya isa ya fi kirji ya yi gaba gadi ya je gaban Allah ya ce a yana ne ya ce alfarma yake so ya ce shi ne zai karɓi alfarmar wani da wani ba wanda ya isa idan annabawan Allah waɗanda suka zo da umarnin Allah suka rayu a rayuwarsu baki ɗaya suna zaune lafiya da Allah suna isar da umarnin Allah suna yin abin da Allah yake so suna barin abin da Allah baya so ba su taɓa saɓan Allah ba za a je a nemi ceto a wajensu tun daga annabi Adam ya zuwa annabi Nuhu da annabi Ibrahim da annabi Musa da annabi Isa akwai halittar Allah waɗanda suka fi waɗannan girma kowanne daga cikinsu zai yi uzuri ya ce ba zai iya ba Allah ya yi fushi da bai taba fushi irin wannan ba ko ba zai sake fushi irin wannan ba zai tura ya zuwa ga na gaba da shi har ta fike gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadu Abdullahi wa rasulihi alladhi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhara shi ne zai ce ana laha ana laha ni ne da wannan ni ne da wannan ya je ya yi ceto idan waɗannan bayan Allah ba su da ƙarfi ba su da lamunin da za su ce za su ceto a gaban Allah wane ne ya isa ya je ya ce zai yi ceto a wajen Allah ba tare da Allah ya ba shi izini ba babu saboda haka wannan ya nuna mana wato ƙaryar waɗanda suke cewar suna bauta ma wani Allah domin za su yi musu alfarma a wajen Allah ya nuna mana ba su san Allah ba ba san menene Allah ba ba san menene girman Allah ba domin Allah wanda ma ya zauna lafiya da shi yana tsoron haduwa da shi ballantana kuma wanda ya tawaye ga Allah ballantana wanda ya kirkarya ya jingina ta ga Allah yaya menene tunanin waɗanda suka ƙaryata ayoyin Allah suka jingina ma Allah abinda Allah ya ɗaukaka ga barinsa sannan Allah ta'ala ya ce ya alamu ma bai na aidihim wa ma ya san abinda yake gabanin bayi ya san abin da ya san abin da yake gabanin bayi ya san abin da yake bayan su abin da yake gabanin su abin da ya riga ya wuce ya wuce ba wanda ya san tarihi da zai bayyana maka tarihi irin Allah kuma ya san abin da ke bayan su ya san abin da zai faru har Allah ya nade kasa har ma bayan nadewar kasa abin da Allah abin da zai faru ilimin sa shine wanda ya race da abin da ya tabbata da abin da ya kasance da abin da yake kasancewa da abin da zai kasance da abin da ma bai kasance ba idan ya kasance yaya zai kasance wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha ba sa kiyayewa da komai na ilimin sa sai abin da Allah sai abin da ya so kana gani muna gani kiriki yanda Allah yake bude kofofin ilimi wanda za ka gane cewar ilimi Allah ne yake bama wanda ya so daga cikin ilimin sa ina bani adama suke da ilimin da zai ba su tashi a cikin sararin samaniya suka yi shekaru dubunnai ba su samu ba sai da Allah ya buɗe musu daga cikin wannan ilimi ina ba ni adama suke lokacin da ba su san irin abin da sararin samaniya ya ɗauka ba na hanyoyin sadarwa sai da aka yi shekaru dubunnai sannan Allah ya buɗe musu daga cikin wannan ilimi nasa ina ni adama suke daga cikin abubuwa na ilimi a cikin rinsin halittar Allah da kuma a cikin sararin samaniya wanda ba su sani ba sai Allah ne yake bude musu daga cikin wannan ilimi bi kadarin ma'lum da gargado sananne gargado iyakantacce ba za su ketare wani abu ba daga cikin ilimin nasa illa bi ma sha sai abin Allah ya ce Allah yana nuna mana muna gani a cikin halitta yau da gobe muna gani irin da abin da muka jahilta Allah ya bude ilimin da gargado iya yadda ya iyayen da ya so a san shi amma maimakon mu gode ma Allah mafiya yawan mutane sai su rinka ganin cewar su ne suka ba kansu wannan ilimi su ne suke da iko idan da suna da iko me yasa iyayensu da kakanninsu ba su samu ba domin ba su fi su kwaɗayin samun wannan ilimin ba sai da Allah ya so sannan ya buɗe daga cikin taskar iliminsa sannan ya ce wasi a kursiyi husamawa ab kursiyun Allah ya yalwaci sama da ƙasa wato ya fi girman sama da kasa kamar yadda ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam akan alkursi idan kana so ka san girman halittar Allah Allah ya buɗe mana daga cikin ilimi abin da abin da Allah ya saukar da manzanni irin abubuwan da suke faruwa a ranar a cikin watan February shekara ta alif da tara 1990 akwai jirgin akwai kumbo mai tashi ya shiga cikin sararin samaniya wanda kasar america suka yi wanda ake ce masa voyager 1 ya yi tafiya kusan shekaru 28 a cikin sararin kusan shekaru 27 a cikin sararin samaniya ya yi tafiyar mil bayan mil har biliyan shida suka tura umarni ta hanyar sadarwa cewa kafin ya bindiga ya ɗauki hoton duniya na ƙarshe sannan ya turo da bayanin hoton sai ga abin da ya turo daga tafiyar nisan biliyan shida ɗan ɗugo shuɗi ɗan ƙanƙani kamar yadda kake ganin irin ƙwayar zarra tana yawo yayin da haske ya shigo cikin taga irin wannan ƙwayar ita ce wannan duniyar da muke ciki baki a nan duniyar ba mu fi wannan kwayar zarrar ba daga bigiran biliyan shida banda daga bigiran saman al'arshi banda daga bigiran kursi iyakar duniyar kenan a nan muke amma muke cewa wane ne Allah a nan muke amma muke cewa babu Allah a nan muke amma muke cewa mu ne kamar muke ganin halittar Allah shin ka san abin da Allah ya ajiye a biliyoyin wurare waɗanda sun fi wannan ɗan ɗugon ɗan ƙanƙanin girma haka fa muke duniyar nan da tarihin mu da duk abin da muka kusa da dubbin Allah da ake da duk kafirce ma Allah da ake da duk tawayen da ake ma Allah a ɗan ɗugo ne ɗan ƙanƙanin shuɗi ɗan ƙanƙanin ɗugo shuɗi iyakar mu kenan amma muke kalubalantar Allah menene mu menene mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a tajiri mallah ka san menene Allah ya ce ka san menene Allah wannan shine mu shine iyakar mu da duk abin da muke gina da abin da muka gina da iyayenmu da kakanninmu da ci gaban da aka gina a doron ƙasa ɗin nan ban fi wannan ɗan ƙanƙanin ɗugo shuɗi ba sannan Allah ya ce wala ya ƙudu hoton ba. kiyaye su baya gagarar Allah kiyaye sama da ƙasa baya gagarar Allah wa huwa al-aliyul azim Allah shine madaukaki madaukaki a bisa dukkan halittarsa yana saman al’arsu kuma ya maɗaukaki a kan dukkan halittarsa kowa ya raɓa fama ikon Allah ko ka so ka ko ka ki, shi ne alƙahiru fauka ibadi mai rinjaye mai tankwasa halittarsa al'amarin Allah dole ya tankwasa ka ba ka da ikon ƙulla makanka komai sai da Allah ya so al'azim mai girma wannan kaɗai ya isa ya nuna mana girman Allah don haka mu ji tsoron Allah jalla wa'ala Allah ya yi mana gata da ya sanya mu muka amsa kiran manzanninsa da ya sanya mu muka san wane ne shi duk wani wanda zai gaya maka Allah sai tunani irin nasa ka duba ka ga mutane masu bauta ma wani Allah waɗansu su ce Allahnsu saniya ne waɗansu su ce Allahnsu aljani ne waɗansu su ce Allahnsu kan rago ne waɗansu ce allansu farjin mace ne duk irin wannan sun sifanta mahalicinsu abin bautarsu da shi ta'ala Allahu amma ya kunu zalimi na uluwan kabira amma ka duduwa ne ne Allah a cikin waɗannan ayoyi a cikin wannan aya ayatul kursi yanda Allah ya bayyana kansa wane ne shi dan haka mu san Allah sanin Allah shine yafi komai kuma Allah ya mana arziki Allah ya ƙara mana arziki da imaninmu da Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ba abin da muka mallaka a cikin rayuwa irin samun sanin Allah wanda da yawa mutane suna cikin dufai duhun jahilci duhun kafirci duhun rashin sani mu Allah ya yaye mana wannan duhu ya yaye mana wannan hijabi da hasken alkur'ani da hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me wai ta salati a gare shi kamar yadda Allah ya umarce mu inna Allah wa mala'ikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن زوجات النبي أمهات المؤمنين وعن آله الطيبين الطاهرين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنا نسألك إيمانا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم أنه لا يصيبنا إلا ما كتبت لنا اللهم وردنا بما قسمت لنا ووسع علينا الأرزاق وجعلنا من الشاكرين إن الله, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله Thank you.